العالمين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتادي في بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى دون سافيا تلي تنم goma sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira annabi alaihi salatu wassalam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirarsa daga makka zuwa madina wacce ta daidai da biyu ga watan oktoba na cikin wannan kara kaina da warkajami da murna da farin ciki da muke yi da wannan hidima a janabi na sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na yabo da salati da tasalimi da kuma karanta sira da ayyuka na alhairi na ba da sadakoki da hadaya da hadiyoyi da yawa duk dai farin cikin mu ga manzon Allah hakika wannan watan farin ciki ne watan murna ne watan alfahari ne kada mutum ya kuskure ya jefa kansa cikin damuwa da bakin ciki akan farin ciki da manzan Allah muna farin ciki da manzan Allah a kowane wata a kowace rana a kowane sati a kowane kowace awa a kowane minti a kowane sakan amma watan da aka haife shi wani abu ne na munasaba kuma saboda haka za mu rera abin da ya sauka daga cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطاء وأدناه وأعلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطاء وأدناه وأعلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه محمد المصطفى أولاه مولاه الأيد الفقه أقناه وأما المصطفى أولاه مولاه كل العداء أدناه وأعلاه الله طهره والله أرسله للخلق ضرا فما في الرشد شواه محمد المصطفى أولاه مولاه كلنا دعا وأدناه وأعلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كلنا دعا وأدناه وأعلاه سريرته فكسجيته كتم صورته وشم معناه محمد المصطفى أولاه جمر خوارقه راغرت لائقه فلك خالقه لولاه ما شاءه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الأداء وأنناه وأعلاه محمد سيد الكونين قوتنا وكل ما قد بدا فمن أتاياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل خادمه والحق ناجاه محمد المصطفى هداه مولاه كل لا وأجناه وعلاه بان عجائبه بان غرائبه فتيبه ذله وتي سراياه محمد المصطفى هداه مولاه كل لا وأجناه وعلاه وتيمة ياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل رتنا وأدناه وأعلاه بلا سبب يولي بلا أجب يفو بلا غضب فتي سجاياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل رتنا وأدناه وأعلاه وتلك ربيته نسبته وتلك طلعته ولا محياه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الأتى وأدناه وأعلاه وتلك مكته وتلك طيبته وتي تلاوته وذاك جدواه محمد المصطفى خطاياه محمد المصطفى مولاه مولاه بلغ رايا وعناه وعلاه وتي شفاعته وتي رسالته وتي فصاحته وتي ثناياه محمد المصطفى مولاه مولاه بلغ رايا وعناه وعلاه وتي شجاعته وتي بسالته وتي كرامته wati wa fayahu Muhammad al-Mustafa awlahu wa walahu kullu hada wa adnahu wa walahu salli ya rabbana wa sallim anna ala hadha al-hadidi wa kammil rabbu bishrahu Muhammad al-Mustafa awlahu wa walahu kullu hada Muhammad

عودتي محمد وزري على نفعله هو ولي مسماه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأجناه وأعلاه محمد أحمد ما يماشرنا محمد هادئ وكريم بأسماه محمد المصطفى أولاه مولاه كل أمسك البشري سلو الحكي وربي دا سماه وامد المصطفى أولاه مولاه كل العطاء واجناه وأعلاه محمد بشر وليس كالبشري سلو الحكي وربي دا سماه وامد المصطفى أولاه مولاه كل العطاء واجناه وأعلاه

تحت آياتي يمناه وإسراه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعليناه وعلاه صل يا ربنا وسلم على محمد من براه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعليناه وعلاه صل يا ربنا وسلم على محمد من شفاه

وسلمن على محمد وسعاد ثم مولاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الأدعياء وأدعياء وأعلاه muna godewa Allah kwarai da gaske da yi mu cikin masoya manzo Allah ya ajiye mu cikin masu farin ciki a wannan wata domin a cikin ni'imomin Allah da Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha wato da za ku dinga lissafa da za ku dinga lissafa nemomin Allah ba za ku yi ƙididdige su ba to babban ni'ima ce a ce kana ma cikin waɗanda wata maulidi ya zo baka daga cikin masu baƙin cikin da ubangiji ya kaddara sai zama kana daga cikin masu damuwa yi ka ta damuwa kuma abin da ba za ka iya ganin ƙarshen sa ba annabi ya fi ƙarfin ka annabi ya fi ƙarfin halitta kan damuwa da cewar ana maulidi ko maulidi kaza kaza tuttuna ake har yanzu abin wutar daji ne gururuwa ake. ashe kenan da Allah ya yi mu daga cikin masu farin ciki da manzan Allah mu ba mu da wani lokacin bakin ciki ba wani wata da zai kama ka ce mana bakin ciki ba ruwan mu yawa ramadana ne ya kama mu bi kamar ka cikin qur'ani dan kafin a fara sa tebur ai wa'azi da qur'ani a azumin ramadana a Najeriya shehu wannan tijjani dan usman shi ya fara hmm. kuma maulidin ma shi ya fara da tsari da irin wannan kaga shi kenan ko ina mu farin ciki ne karka shiga ɗaifar da za a kimsa ma ƙidar kana da lokacin damuwa kar ka yarda da wannan mu ba mu da wani lokacin damuwa akwai ɗaifar da da wata maulidi ya kama damuwa suke yi akwai ɗaifar da da wasu ɗan kwanaki sun kama na wasu watanni a cikin bakin ciki suke har riguna suke sawa uniform na daban na bakin ciki an gane karatun nan mu ba mu da kowanne wallahi ku ishirin jin hatta muhibbina kullu lubbi lubbi lubbi mu haza dai wallahi wannan wata ni'ima ce akan ni'ima ya kamata mu tuna wannan ba mu da wani lokaci ne bakin ciki kullum a cikin farin ciki muke mm. kuma farin ciki yana ƙara lafiya shi bature ma da yake bai san Allah ba ta in mutum yana yin farin ciki yana ba da kyauta yana dadewa a duniya shi abin da ya bayyana kenan sauka to mai bakin ciki in hawa jini ta kama ce ba sai mutu ba yanzu idan ka ba kanka bala'i da damuwa a cikin irrabiul awwal ya kama kawai ka ji hawa jini ta kama ka a banza ka mutu a banza a ce me dalili wai farin ciki da ake da annabi shi ko wannan farin cikin ko arabiul awwal ko ba arabiul awwal ba kai farin ciki da annabi shine maulidi saboda haka mun gode wa Allah zan yi amfani da wannan dama za mu muna zaman maulidin mu na zawiya a nan unguwar tudun wada bonfai a cikin karamar hukumar nasarawa a cikin birnin Kano ma'ana a cikin lokal gamman guda takwas da suke cikin birnin kano karamar hukumar nasarawa unguwar tudu wada in ka zo babban masallacin juma'a na zawuya mu take ranar lahadi mai zuwa wacce ta yi daidai da ashirin da uku ga watan rabi'ul awwal hijiran nan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ranar ta yi daidai da takwas ga watan oktoba nan takwas ga watan oktoba watan goma watan yanci a 'yan Najeriya kuma watan yanci gare mu ya zo cikin watan yanci a cikin watan yanci kuma yanci a ima Yau to saboda haka takwas ga watan oktoba kuma kar ka tambayi ce da daddare ake ba da daddare ake ba da ranar Allah ake ido na ganin ido kiri da muzu tun daga karfe goma na safe zuwa shida na yamma program ake kaman guda biyar karatun ƙur'ani da karfe goma zuwa sha ɗaya karatun ne daga sha ɗaya zuwa sha biyu mu fito mu karanci ta hani'a da kulubobin shehu ibrahim daga sha biyu zuwa azahar in mun fito da azahar mu karanci faidul ahmadi in hudu ta yi mu bar wa manyan baki da manyan malamai da masu ce mana wani abu zuwa lokacin tashi wannan shine ranar lahadi kada ka manta ranar 23 ga watan rabiul awwal shekara 1445 daidai wacce ta yi daidai da takwas ga watan goma miladiya 2023 muna gayyatar ka in kana nesa kai mana addu'a amma idan kana kusa kana Kano ko kana makotan jihohi tunda kuna zuwa kamar musamman yan Kaduna yan Jigawa yan Bauchi yan Ina ne duka ne suna zuwa tunda a kusa suke da an tashi da asar an yi sallallahu alaika ana yin karfe hudu ka iya kama hanya ka tafi Allah ya bamu zaman lafiya a Najeriya gaba daya da za a dinga tafiya dare da rana babu tsoron yan fashi babu tsoron yan kama mutane babu tsoron kowa kamar yadda zaman lafiyar mu yake a da a Najeriya Allah ya dawo mana da shi da arzikinmu da kwanciyar hankalinmu da rufin asiri Najeriya ta dawo da arzikinta da kwanciyar hankalinta ta ma sauran kasashen da ake ganin su ci gaba ko kuwa shehu yana yi kasarsa addu'a manzo Allah ya kalli maka kamar yadda muka faɗa ya mata addu'a yau Madina addu'a to Allah ya wa Najeriya albarka kuma da arewacin Najeriya jihohin mu na Najeriya na arewa jiha goma sha tara musamman arewa yamma maso arewa kenan ko arewa maso yamma kuma musamman jihar Kano jihar Kano Allah ya tabbatar mata da arzikin ta ya ninka mata ya bata zaman lafiya waɗannan da suke jagoranci Allah ya dafa musu waɗanda duk da su ake kulle-kulle dan a ciyar da Kano baya ana haɗa mugunta da su su ƴan kanan ne amma saboda zafin sharri na soyayyen mulki ana so a kulla wa Kano sharri kowace jiha na faɗa ina sake faɗa kowace jiha ta yi abinta lafiya lafiya a ban mata in an yi kaza a ce an ban mata amma Kano ake dinga kawo wannan hari dan haɗa mu faɗa dan mu kakkashe junan mu Allah ya bamu zaman lafiya duk kulle kullen masu kulle kulle dan ai kashe kashe ko ai wani abu na rashin jin daɗi a Kano Allah ya mana maganin waɗannan abubuwa Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya bamu nasarori a cikin lamarin mu alfarmar sayyidina rasulullahi duk abin da kaje na faɗa akwai hujja a tare da ni da yawa in ba gane ba ka iya tuba na kan lambar waya 070 36 23